Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannan da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu zan jara gama shirin a halin yanzu. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada. kan taɓo batutuwan wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo ƙalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta da nufin an karar da mahukunta don ɗaukar matakan gyara. Wasu alkalaman kwararru sun nuna yadda ake samun sabbin masu kamuwa da cutar kansa a dubu da ashirin duk shekara a Najeriya a wani yanayi da kwararrun ke hasashen samun karuwar ninki goma na masu kamuwa da cutar duk shekara a nan gaba hasashen da ke tabbatar da yadda cutar ta kansa ke ci gaba da yawaita a sassan kasar wannan shine maudu'in da shirin lafiya jari ce na wannan makon zai mayar da hankali a kai sai ku biyo mu. kwararru na alakanta wasu ɗabi'un ɗan adam a matsayin dalilan da ke ta'azzara cutar kansa kama daga nau'in abincin da muke ci zuwa ta'ammali da ledoji ko robobi har ma da na'urorin zamani kan hakan ne kuma maka fara da tuntuɓar kwararre a fannin cutar da kansa Dr. Khalifa Usman Abdullahi don jin ko me ke ta'azzara cutar. Wato ita dai kansa tana da abubuwa da dama da suke kawo ta. Kaɗan daga ciki akwai family history don a cikin family akwai kansa musamman daga irin first relative da ake cewa kamar baba ko mama to chances din mutum ya samu it's high then abu na biyu shine akwai irin eh, exposure na abubuwan zamani kamar radiation da ake samu kamar ko irin akwai wasu ko wurin asibiti ne akwai irin machines da ake haskawa wasu suna da UV light mai karfi da shi sa wani zubin su kansu ma'aikata in za su sai su dan sa wani kariya saboda kar abin ya shige su sosai kuma a rayuwa a lifestyle ɗinka akwai numbers da ba a so a yi subjecting ɗinka to wannan race ɗin sosai shi sa ga ko mata masu ciki wani zubin ba a so a yi musu radiation saboda shi ma yana da effect saboda karfinsa akan yaran su to wasu ma suna kawo kansa sannan kuma yashin cin kayan itatuwa fruits da vegetables da muke da su kayan itacuwa, kayan ganye rashin cin su shi ma yana sa a iya kamuwa da kansa saboda su suna da wasu sinadarai da ake cewa a wasu sinadarai da suke fighting wasu abu ake ce musu free radicals a jikin mutum sannan kuma akwai harka ta wato ainihin smoking kamar taba shigari duk suna iya sawa mutum ya zo ya sami kansa saboda zai canja halittar da take wurin kamar yanzu abu an yi shi mai laushi amma yawan shan hayaki sai canja yanayinsa wannan launin sai ya koma kamar rof daga rof din sai ya zama kamar ciwo ne zaka ga aikansa to zai iya shi ma ya mai da shi wani batu mai daura kai a yaki da wannan cuta ta kansa shine yadda ake da karancin wayar da kan jama'a a kanta duk da ta da ma yadda take ta'azzara a baya-bayan nan ta yadda take kashe mutum akalla dubu saba'in cikin fiye da mutum dubu ɗari da ashirin da kan kamuwa da ita duk shekara a Najeriya. Kan hakan ne kuma wakilinmu Muhammad Sani Abubakar ya tattauna da wasu al'ummar gari don jin ko suna da masaniya kan abubuwan da ke haddasa wannan cuta ga dai tattaunawar su. Sunana Lawal Ibrahim. Kana da masaniyar yanayin yadda muke rayuwa yau na da alaka da yadda ke janyo cututtukan kansa? A gaskiya ban da shi. Kamar misali irin su amfani da leda da yadda ake sa abinci ko ruwan kwalba a rana ko su microwave kana da masaniyan illolin irin wani abubuwan wallahi ban sani ba sai dai yanzu za a sanar da ni yawa Khadija Usman kina da masaniyar abu yanayin da muke rayuwa irin da leda da roba da su microwave yana ci abubuwan da ke kara cututtukan kansa gaskiya ni dai ban sani ba wallahi kuma baki taba ganin abu da ya shafi wayar da kai da zai baki daman ki san hakan ban taba gani so kina amfani da ledoji ko kuma robobi kamar yadda kowa ke yi ke Eh. ina amfani da su sunana fatima shu'aibu kina da masaniya rayuwar da muke yau na cikin irin abubuwan da ke kara cutar kansa gaskiya ban sani ba ban san abubuwan da suke sa kansa a cikin abubuwan da muke amfani da shi ba gaskiya sunana dalla rabe gafai gaskiya leda da robobi ana zubo irin kunun zaki da zobo da sauransu to suna iya kawo wannan abin cutar kansa da sauran kamar irin su microwave da muke amfani da shi na dumama abinci a gidaje kana da sanin wannan mana kawo kansa gaskiya ban da sanin wannan shugaban kungiyar UICC mai rajin rage yaduwar cutar ta kansa a duniya Dr. Zainab Shinkafi Bagudu ta ce abin takaici ne yadda cutar kansa ke kisa a Najeriya fiye da ko ina kama daga nahiyar Afirka da ma sauran manyan kasashe so a kowane shekara ana gano mutum kamar kamar 120 a Najeriya da ke da ciwon kansa daban-daban mafi yawa mata da ciwon kansa na mama sai maza da na wajen fitsari da kuma na mata again ciwon cervix watan na kan mahaifa. cikin 120 inda za mu gane cewa akwai matsala sama da 70,000 ke rasa rai a kowane shekara sannan kuma dukka binciken nan ya nuna cewa nan da 'yan shekara goma wannan 100,000 da nike magana zai ninka wajen so goma shi ma saboda yadda abin ke ta karuwa kansa din a nan mu najeriya na ce muku dubu ɗari da ishirin ke kamuwa da shi wannan ba su ke nan ba fa wannan wa'anda aka gane ne wa'anda ke zuwa idan muka je wasu ƙasashe kamar america ko uk haka a europe ƙasashen tura ko nan cikin na afirka akwai wasu kasashe kamar rwanda su za ka ga in an ce dubu ɗari da ishirin ke kamuwa da shi cikinsu dubu saba'in za su rayu namu kuma ba haka ne ba matsalar shi ne ba a gane cutar da wuri masu shi ba su zuwa asibiti da wuri a nemi magani kowane ciwo na iya kawo eh, ƙarshen rai amma wannan an riga an canfa shi an maida shi ciwo wanda da ka kamu da shi shikenan amma mutane mafi yawan mutanenmu sun a tsorace suke. Dokta Zainab Bagudu ta ce wajibi ne sai al'umma sun yi gyara ga wasu ɗabi'unsu gabanin iya nasarar baiwa kansu kariya daga cutar. A rekod ya nuna tun lokacin da akwai shi, amma um, yana ƙaruwa saboda yanayin irin abincin da muke ci. rashin motsa jiki da ba mota ma za su taka su je so wannan ma exercise ne na natural sannan abincin da muke ci ga shan taba sigari da giya wasu da abincinmu ya canza daga na gargajiya zuwa wanda ake sa magani a ciki ko daga wajen shuka ma ana sa maganin feshi da sauransu duk abubuwan nan suke sa kansa ke karuwa motoci da ke fitar da hayaki ana shakawa a ciki. Dr. Khalifa Usman ya bayyana cewa galibi masu kwayar cutar kansa a jikinsu kan tayar da cutar ba tare da sani ba ta hanyar cin wasu nau'ikan abinci wanda ya zama wajibi mutane su yi taka tsantsan da cimarsu. Sinadarai kuma na abinci kamar gas a gida da ake girki da su ko microwave wannan chances din is very less sai kuma kayan gwangwani kayan leda hatta indomie da muke ci yau da gobe yana da kyau mutum a ce ya rage saboda akwai chemicals wani kayan mu da zaka ga suna dauke da wayannan carcinogens din so sai with time suke tambayar mutum mutum ba zai sani ba gwanda mutum in yana so ya more rayuwarsa ya fi mai da hankali wurin cin abubuwa da suke natural dan irin abubuwan gwangwani ko na zamani saboda su ma polythene leathers din duk akwai su ai da su ake yin materials din so with time in suka dade wasu ma ba su damu da duba abu ko yayi expire ba ko bai expire ba kawai ci ake wasu na da nasaba da haka Cutar kansa na sahun cutuka masu cin kuɗi matuƙa wadda kuma ake kallo a matsayin lasisin mutuwa da zarar mutum ya kamu da ita. Wannan dalili ana ganin shi ke hana mutane kai kansu ga likita ko da sun ga alamun cutar a tare da su. Sai dai Dr. Zainab Bagudu ta ce akwai tsarin bayar da kulawa ga masu wannan cuta. gwamnatin najeriya ta tanadi wasu kudade na gidauniya wanda ake iba a ciki a ba masu kansa in ka duba mafi yawan mutane ba su san da shi ba har dai mutanen mu na arewa in ka duba wayanda ke amfana da wannan gidauniyan za ka ga 'yan arewa kaɗan ne a ciki so suna mamaki in suka zo suna neman kuɗi wurin mu sai mu ci sai mu yi masu applying sai a ba su miliyan biyu a sake ba su miliyan biyu har wajen su uku yanzu an yi wani cibiyar gwamnati da ake ce ma nicrat wannan kuɗin a hannunsu yake so yana da kyau mu ƙara wayar da kan mutanenmu akwai inda ake zuwa gashi kyauta ma amma mutane ba su sani ba Tumatir kalaman ta Zainab Shinkafi ba gudu kenan shugabar kungiyar UICC mai rajin rage yaduwar cutar kansa a Najeriya. Mai To madalla da haka kuma shirin na lafiya jari ce zai dasa aya a wannan mako. madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi baya ga wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya kara mana lafiya.